rahotanni da ke fitowa daga nan kasar saudiya da ya yi nuni da cewa hukumomi a kasar sun cafke wasu 'yan najeriya da ake zargin su da wuce gona da iri wajen shiga tare da daga hotunan wasu 'yan siyasa da ke neman tsayawa takarar shugabanci a gaban ɗakin kaba mutala adamu ga mursun ɗan siyasa ne a najeriya wanda ya ce shi ga nauni na lamarin ni na gani da idanuna ba wai gaya mun ba faɗa ma akai ba a nauni ke na gani a ɗakin kaba wasu da hotunan bola ahmed tinubu suna zagaya da shi suna faɗa suna roƙon Allah suna faɗi Allah shi ba shugaban ƙasa da sauransu wannan abubuwan ba daidai bane tunda ma an samu labarin shi hukumomin Saudiya har sun kama a kusan batu talatin akan wannan wannan abin gaskiya bai kawo kallo gare mu yan Najeriya ba kuma bai dace a ce yan Najeriya mun yi wannan abun ba abin da ya kamata ma da mutane ma masu kishin ƙasa ne su roƙan maura Allah ya sa ƙasar ba ta zauna lafiya ba wai zuwa roƙo da hoton ɗan siyasa ba wasu dai na ganin yan siyasar ne suka biya wa magoya bayan su kuɗin zuwa aikin umra da nufin roƙon Allah don samun nasara a babban zaben kasar da ke tafe kamar yadda Zainab Abdullahi ke cewa. Babu matsala idan dai ka biya wa mutum ya je maka addu'a amma wai wani zance ana daga hotuna ana zuwa ɗakin tsaba ko a idanun ma wayanda suke kallo wannan bai dace ba. Baya ba kasan irin image mai kyau kallon da za mana ma daban ne saboda a cikin wannan ma za a tunanin ma mutum ya je ya tsafe tsafe ne. To haka din bai dace ba ya kamata matsayin mu na 'yan kasan Najeriya mu kama kanmu sosai. Idan za mu yi abubuwa na ibada mu nutsu mu tabbata cewa mun je da niyya guda ɗaya saboda ko a a musulunci ma an ce duk wani aiki da zai ya danganta da niyan da kai a halin da ake ciki dai wata majiya daga kasar saudiyar ta bayyana cewa waɗanda aka kama suna hannun mahukuntan kasar ƙarƙashin kulawar askarawa domin gurfanar da su a gaban kotu tare da yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata malam abba labaran tahir ya faɗi cewa duk hukuncin da aka ɗauka a kansu ya yi daidai eh, wannan hukunci ya yi daidai da suka kama su don su nuna musu cewa nan ba guri ne na irin wannan abubuwa guri ne wanda kowa zai zo in nemi rahama wajen Allah da bukatarsa amma ba irin wannan in kana da irin kana da hakan to ka bar ta a zuciya shine abin da ya dace ba ka zo ka ɗauko fasta kana nunawa kana ra'ayin wani ba ko me hakan ke nufi ta fuskan addini fitaccen malamin addinin Islam a Najeriya Sheikh Nura Khalid ya yi ƙari da cewa abin da wannan yake nunawa shine gwamnatocin Saudiya sun yi abin da ya dace domin yin hakan ya saba wa ka'idodi na addini da zamantakewa. Ka'idar addini ba ta yadda mutum ya mayar da wurin ɗawafi wanda yake wuri ne na ibada ko wurin sallah ya zama wurin tallan wani ɗan takara ba. Idan an bar abin a haka za a rikita haramin nan kowace ƙasa tana da lokacin siyasanta a wannan yana son wane zai ɗaga nashi wani kuma ya zo yana ɗaga na wane har abin ya kai ga ya shafi tsaron al'umma an yi rigima a cikin harami. Za ka abin da aka yi na hana irin wannan wannan abu daidai ne addu'a ta halatta a yi addu'a a harami ko a wajen harami ko a ɗaki ko a ina ka ce Allah ya taimaki wane kaza ya ci zaɓe a shi Allah in ya so zai karɓi wannan addu'a. Tun dai a cikin watan Ramadana aka yi ta hango yanda wasu 'yan Najeriya suka dinga tallan 'yan siyasa a garin Makka lamarin da hukumomi a ƙasar suka ce ba za su lamunci ire-iren waɗannan abubuwa ba a ƙasar su. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga garin Makka na ƙasar 沙特。